Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. Barkamu da wannan lokaci friends. Barkamu da sake kasancewa da ku a wani sabon bidiyo. A wannan bidiyon namu ne yau zan nuna muku yadda za ku yi connecting na wallet ɗinku a cikin wannan mining ɗin da muke na TapSwap a Telegram. So a lokacin da ka yi connecting na wallet ɗinka akwai kyautar points da suke bayarwa guda dubu ɗari wanda bayan wannan points ɗin kuma akwai wani token nasu da suke rabawa za su iya tura ma a wannan wallet ɗin. sannan kuma ta iya yiwa a lokacin da aka yi listin na wannan token ɗin da muke mining ya kasance a wannan wallet ɗin da muka yi connecting za a tura mana to idan kana yin wannan mining ɗin a telegram ka tsaya ka kalli yadda za ka yi connecting na wallet naka domin ka samu wannan kyautar idan kuma baka yin wannan mining ɗin to ya kamata a ce ka fara yi gaskiya zan ajiye link sa a description da kuma comment na farko ta yadda za ka danna a kai ka je ka yi rajista a telegram ake yin sa so da zarar ka danna kan link din zai kai ka inda zaka je ka rajista rajista ba ta da wahala kai tsaye kana yin connecting zaka shiga ka fara yin wannan a ah, mining din to abu na farko da kuke da bukata idan kuna so ku yi connecting na wallet naku shine ɗaya daga cikin waɗannan wallets din za ku ga akwai phantom wallet akwai kuma solfair so kowace daga ciki idan ka mallake ta normal so kowace ka mallaka zai yi zan aje muku link na waɗannan wallets din za ga na ajiye su a description ta yadda za ku je ku sauke kowace daga ciki to idan ka mallaki ɗaya daga ciki kai tsaye sai ka buɗe ta domin ka yi creating na sabon wallet kenan so ni yanzu na zaɓi phantom wallet wanda zan yi amfani da ita wajen yin connecting a cikin wannan types of mining ɗin da muke yi a telegram bayan ta nuna ma wannan fuskar sai ka zo nan inda aka sa create a new wallet wannan alamar sai ka yi clicking akai to kana dannawa kai za ka ga ya nuna ma wannan fuskar sai ka danna next idan kuma kana da buƙatar kana buɗe ta da ta hanyar amfani da fingerprint na wayar so kai tsaye zaka danna wannan makunar sai ka danna next so kana danna wannan makunar zai buƙaci ka sa fingerprint naka sai ka danna ok kana danna next za ga sun baka recovery phrase naka za ga wasu kalmomi ne guda goma sha biyu to za ga akwai gurin da aka rubuta kwafi sai ka yi clicking a kai domin ka yi kwafi idan da dama ma za ka yi screenshot na wannan wajen da suka nuna ma bayan ka yi kwafi saboda waɗannan recovery phrase ɗin ana da buƙatar ka je ka ajiye su a wani waje wanda yake very safe wanda ba za ka iya rasa waɗannan recovery phrase ɗin ba saboda idan ka rasa waɗannan kalmomin to ko dala miliyan nawa ne a cikin wallet naka ka riga da ka rasa su kenan har abada to yana da kyau a ce ka je ka ajiye waɗannan kalmomin a gurin da yake da tsaro sosai so bayan ka tabbatar da ka ajiye sai ka danna wannan button ɗin da yake a ƙasa inda aka sa i saved it somewhere wannan alamar su kai sai ka yi a clicking akan yes to kana na kai zaka ga yana dan yin rolling inda zai kai ka kai tsaye zuwa cikin wannan wallet din naka to bayan ya gama zaka ga ya kama nan wajen inda yana nuna ma cewa ka riga da ka gama creating na wallet so zaka ga akwai wani akwai wani checkbox a nan wajen sai ka danna akan sa so kana danna akan sa sai ka zo ka danna get started da ke kasa nan to kana danna get started zai kaka cikin wallet naka kamar yadda kuke gani haka so kai tsaye da zarar ya buɗe ma wallet naka hakan yana nufin ka riga da ka gama creating na wallet a cikin wannan uh, phantom wallet din so abinda zaka yanzu bayan ka gama uh, creating wallet abinda zaka yi shine zaka fita ka koma ainihin cikin telegram din kamar da kuke gani haka so bayan ya buɗe ma zaka ga akwai idan ka shiga bangaren tabs of kenan so zaka ga akwai gunda aka sa task wannan alamar sai ka danna akan ta ok kana danna akanta ta za ga akwai uh, options guda biyu amma ta yiwu ya, nuna ma fiye da guda biyu a naka so kasancewar na riga da na yi claiming na sauran coins da suke barwa shi ya sa ya nuna mun waɗannan guda biyu to za ga akwai gunda aka sa uh, connect solana wallet wannan alamar sai ka danna akai so kana danna akai sai ka zo ka danna gunan da aka rubuta go sai ka yi clicking akai to kana clicking akai ka ga zai redirect naka zuwa browser so kasancewar ah, matsalar network hakan yasa yake dan jinkirta a katsan so kamar da kuke gani a ah, bayan yayi redirect naka kai tsaye zuwa browser zai baka damar ka je kai connecting na wannan wallet din da kai creating a baya so yanzu zamu jira bayan ya buɗe zai bamu zabi inda zamu yi connecting na shi wannan wallet din so kamar da kuke gani yanzu gashi nan yana yin loading so za ku ga ya buɗe mana fuskar nan sai mu danna gunan da aka rubuta connect Ah, wannan alamar inda aka sa connect sai mu danna a kanta so muna danna a kai zai ba mu zaɓi da wanne a ah, da wacce wallet muke so mu yi amfani wajen connecting to kamar da kuke gani akwai wallet guda biyu anan akwai phantom wallet akwai kuma solfair so za ka zaɓi wacce kai amfani da ita wajen buɗe wallet sai ka danna a kai to kasancewar ni yanzu na ah, buɗe a phantom so zan ɗauke ta so sai na danna a just juston ko kuma always so za ku ga ya buɗe mana kamar da kuke gani haka to bayan ya buɗe wannan wallet ɗin za ku ga akwai wani notification da zai fito wanda zan a zan ba shi permission ya yi connecting da wannan mining ɗin da nake yi a telegram kenan so kai tsaye zan jira ta buɗe to kamar da kuke gani a notification ɗin za ku ga ya fito kamar da kuke gani ana wajen amma wani lokacin yana ɗan ɗaukar dogon lokaci kafin ya fito to idan ka ga bai fito ba sai ka yi refresh ko kuma ka ƙara koma cikin wannan uh, mining na tapsop sai ka ƙara dawa ka bi wannan hanyar da ka bi ka shigo nan sai ka danna gurin nan da aka rubuta connect so kai tsaye sai ka danna a kai to kana danna connect za ka ga ka maka wannan fuskar so za ka ga ga wallet address naka an wajen shi kenan ka riga da kai connecting sai ka danna cancel ka koma cikin shi telegram a uh, telegram mining da muke sai ka koma cikin tapswap <clears throat> to idan ka dawo cikin tapswap ɗin sai ka ƙara danna da aka sa connect solana wallet so kana danna a kai a maimakon ka danna go tunda already ka riga da ka yi connecting sai ka danna check da yake a wajen so kai tsaye sai ka danna check zai yi cikin so kamar da kuke gani yana nuna cewa ba lalle ka yi wannan aikin ba to za ka jira wannan sakannin da suke lissafawa su kare to ba sun kare sai ka kara danna check zai kara yin checkin ya kara duba cewar kai wannan connecting na wannan wallet din ko kuma baka yi ba idan ka yi za ga ya nuna maka cewar ka yi sannan za su baka wannan reward din na coins guda dubu ɗari to kamar da kuke gani yanzu saura sakan hudu so za mu jira sa sai mu kara danna check inda za mu a inda za yi checkin mu to da zarar ka koma cikin wallet naka ka approve za ka ga ya nuna ma don a nan wajen sai ka danna finish mission so kana danna akai za ga suna ma congratulations sun baka eh, points guda dubu ɗari sai ka danna claim to kana danna claim za ka dawo ba za ga kenan ka riga da ka yi connecting na wallet naka so idan ka dawo ba za ga sun saka maka kyautar wannan points ɗin so wannan ita ce hanyar da za ku bi ku samu a kyautar wannan points ɗin ta hanyar connecting na wallet naku sannan kuma wannan recovery price da suka baku a lokacin da kuka yi creating na wallet ku je ku ajiye shi a wani waje wanda a duk lokacin da aka tashi bukata za ku iya samun sa saboda idan kuka rasa wannan recovery press naku to babu ta yadda za a yi ku samu damar yin accessing na kuɗin ku ko da a ce nawa ne za ku yi asarar sa waɗanda kuma ba su fara yin manin na tapswap ba to na ajiye link a description da kuma comment na farko sai ku danna ku je ku yi a telegram ake yi ku fara yin wannan manin din kada kuma manta ku yi like na wannan bidiyon waɗanda ba su yi subscribe ba kuma su danna alamar subscribe domin nan gaba idan na ɗora sabon bidiyo za a sanar da ku ku zo ku kalla